وما يذكرون الا ان يشاء الله هو اهل التقوى واهل المغفره amma fa ba kowa yake wa'azantuwa ba sai wanda Allah ya ga dama ya wa'azantu Allah shi ne wanda ya fi cancanta a ji tsoronsa ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana kuma shi ne wanda ya fi cancanta ya gafarta zunuban bayansa idan suka tuba zuwa gare shi.